بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani a kan ilimin usulun fiqh sanin ilimin usulun fiqh yana taimakawa wajen gano yadda ake samo hukunta hukunci a cikin shari'ar addinin musulunci a wannan unguwa ko kuma a wannan guri na hall ɗin musaddin umar a birnin sokoto a wannan rana ta takwas ga watan disamba inda muke gabatar da karatun alfiyatu al-usul ta abdullahi gwandu wanda aka waƙe littawul usul na fil misali a darasin da ya wuce mun tsaya a baitin da malam yake cewa talatatul aqsami kan lubadi wa ma yali khatimatul kitabi inda ya bayani akan gaba daya hukunce hukunce ana ciro su ne daga abubuwa guda hudu ko kuma guda biyar abu na farko shine alqur'ani sai sunna sai ijma'i sai kiyasi sai kuma istishabi kowanne mun yi bayani a kansa a taƙaice wanda kuma insha Allah ta'ala yanzu za mu tashi daga baiki na 28 inda zai yi bayani game da sharuɗan waɗannan matsadiyar waɗanda ake gano hukunce-hukunce a cikin suna بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد الله بن فودي رحمه الله وشرق في النقل صحة السند لشارع من غير قادح ورد وأن يرى متبح متبح الدلالة متبحة وأن يرى مقبول وأن يرى متبح الدلالة في حكمه نفيه إجماله وأن يكون مستمر الحكم أي غير منسوخ لأهل العلم وأن يكون راجحا جميع ما عارضه لكل باب الرسمة نعم malam ya fara mana bayani game da waɗannan al'usul ɗin waɗanda su ne matsajiyar waɗanda ake komawa zuwa gare su wajen samo hukunce-hukunci malam yake cewa wasu kufin na ƙaliyu hatu sanad duk dalilin da yake daga alƙur'ani ko kuma sunna to ya waje ba kafin a aiki da shi sai ya zama sayi sanad ko ƙur'ani ne ko sunna ne to dole sai ya zama sayi sanad ɗaya kenan shi ne ya ce wasu kufin na ƙaliyu hatu sanad lishari'in min gairi ƙadihin warad ya zama ba wani abu wanda yake na illa a ciki saboda haka hadisi shi ma idan ya zama ma'alul ba aiki da shi idan aka ce hadisi ma'alul shine khabarun zahiruhu salama ay a fihi ba'da at-taftish shi dai ƙur'ani, kusan malamai sun gama aiki tunda rasmul usmani hadis alqur'anin da aka yi faɗi aka rubuta shi ake amfani da shi a ko'ina. amma hadisan annabi sallallahu alaihi wa za ka ga har yanzu akwai hadisan da an yi saɓani wajen inganta su ko kuma a raunana su don haka za ga hadisa a nan sassalam har yanzu akwai ragowa aiki a tattara da su duk da iya ƙoƙarin da magabata suka yi tun da yanzu ka zo wani hadisin sai ka yi ƙoƙari wajen rajjaha tazu'ifin da aka yi masa ko kuma ingantawar da aka yi masa za ka rajjaha cewa wanne daga ciki ya kamata ya zamanto cewa karin jaya saboda aka sharaɗin hadisi ko kuma aya dole sai sun zama sanadinsu ne ingantacce malam ya ce na biyu wa an yura mustadihar dilala fi hukumihi nan fi bihi ijmala ya zama mustadihar dilala ma'ana kafin a kafa hujja da nassi sai ya zama wannan nassin ba mujmal ba ne yana da ma'ana ingantacciya ko kuma yana da ma'ana wacce take ita ce mafi rinjaye yanzu misali idan muka ɗauki abin da ake kira ijmal al'anassi shine ya zama nassi yana ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya kuma babu ma'anar da ya zamanto cewa ta farin wannan shi ake kira al'ijmal idan an samu wani abu da ya zamanto yaren jayar da shi daga ɗaya daga cikin ma'anonin to shi kenan ya fita daga zama mujmal zai iya ɗaukar sunan a zahir a wajen malaman usul da kuma malaman ulumul qur'an saboda haka yanzu misali Allah subhanahu ta'ala da yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru menene ma'ana alqur'u na'am tsarki ko kuma me ko kuma jini kaga duka biyun yana ɗaukan ma'anarsu malaman hanafiya a wajen su abin da yake nufi shine yana nufin me yana nufin jini a wajen malaman malikiya yana nufin me yana nufin tsarki saboda haka kowaɗanne kuma akwai dalilin da suka kafa hujja da shi wajen rinjayar da ra'ayin da suka ɗauka tun da aluga yana ɗauka duka waɗannan ma'anonin saboda haka in ya zama ɗaya daga cikin ma'anonin bai rinjaya ba za a kira shi zai zamanto yana ɗaukar sunan al-mujmal amma in ɗaya ya rinjaya sai ya zamanto ma'anar da ta rinjaya ana iya kiranta a azahir amma a nan gurin idan muka ɗauki wal sai ta rabar tarabbas an fuskina talata ta ƙoro za mu ga cewa wannan yana ɗaukar kowanne da kowanne saboda haka ana kiran sunan al akwai misalin ijmalat waɗanda malaman usul suka kawo a cikin alƙur'ani daga ciki akwai faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa auya akwai wallabi da yadi uku da sun kaga auya yadi uku da sun a nan gurin kaga allabi yadi uku da sun yana ɗauka azauci. yana kuma ɗauka alwad kowanne yana ɗauka saboda haka wannan ana kiran shi mujmal ba zai taɓa zama zahir ba sai idan an samu dalilin da zai iya rinjayar da ɗaya daga cikin ma'anonin guda ji saboda haka duk wani dalili a cikin alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana ɗaukar sama da fassara guda ɗaya to ba a iya kafa hujja da shi dole sai ya zama nassi sai da ba ya ɗauka sai ma'ana guda ɗaya ko kuma ya zamanto cewa ɗaya daga cikin ma'anonin nan guda biyu akwai wata ƙarina wacce take iya sawa a rantsayar da ɗaya daga cikin ma'anonin a kan ma'anar da ake tunanin ita ce saboda haka shine ma'anar wa ayyura mutabihat dilala ya zamanto mutabihar dilala an gane shi ba shi da matsala shi sa yana daga cikin ƙa'idojin da suke faɗa kullu dalilin da tsarraka ilayhi ihtimal batsala a al malin malam ce, wa an yakuna kuna mustamirar hukum ai gaira mansukhin li a halin ilm idan mustamirar hukum abinda ake nufi da mustamirar hukum ya ya zamanto ba a goge hukuncinsa ba idan ya zamanto an goge hukuncinsa to ba za a aiki da shi ba insha Allah duk waɗannan sharɗan muna faɗan su ne a dunkule akwai babi na musamman wanda za a yi bayani akan kowanne daga cikin waɗannan sharɗan da kuma kowanne a babinsa akwai babi na musamman na al'ijmal wanda in mun zo za mu kawo misalansa da kuma cikakken bayani a kansa amma yanzu ne kawai a fahimce shi a dunkule don haka sharaɗi na biyu shine ya zama mustamirar hukum mustamirar hukum shine ya zama ba a yi nasafinsa ba yanzu a cikin alkur'ani suratul baqara Allah subhanahu wataala yana cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj kaga wannan ayar mansukhiya ce saboda haka ba za a aiki da ita ba wannan ayar tana nuna cewa iddar matar da mijinta ya mutu shine ta zauna shekara guda kaga Allah subhanahu ta'ala ya goge wannan aya da wata aya a suratul baqara inda Allah subhanahu ta'ala ya nuna wata hudu ne da kwana goma saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske waɗanda ya kamata ya zamanto cewa an fahimta yana daga cikin sharuɗan nasi kafin aiki da shi shine wa an ya kona rajihan jami'a ma araba ya zama nassin ya zamanto cewa raji ma'ana duk abin da ya zamanto ya ci karo da shi to sai ya zamanto cewa ya fi ƙarfinsa shi ne mafi rinjayi ina fatan mun gane malam yake tsali kulle babin rikima duk waɗannan akwai babukansu na musamman waɗanda aka sanya musu kuma nan gaba za su zo za a karanta misali yanzu idan aka samu nasoshi guda biyu sun ci karo da juna to dole sai an samu abin da yake rinjayar da ɗaya a kan ɗaya kamar yanzu misali an rawaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna yana iyirani an rawaito cewa ya auri maimuna kafin ya ɗau harama kaga waɗannan hadisan zahirin su karo da juna don haka yaya za a yi yanzu dole ne ya zamanto cewa mu samu hanyar da za mu rinjayar da ɗaya a kan ɗaya kaga yanzu misali daga cikin hanyoyin da za mu rinjayar da wannan nassin a kan wancan nassin shine za mu ce ita mai maimuna wannan irin labarin ta baya kaga ita ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana bai fara aikin hajji ba saboda haka daga cikin ƙa'idoji na tarjihi a wajen malaman usul idan maganar sahibul iska ta ci karo da maganar wanda ba a kan abin ya faru ba to za a gabatar da maganar sahibul iska sannan yana daga cikin hanyoyin tarjihi idan mutum ya kawo sabon abu da kuma wanda ya kawo abin da aka saba da shi to za a rinjayar da wanda ya kawo sabon abu yanzu misali hadisin mamman ta zakara hu ya wabba duk wanda ya taba zakarar to ya alwala da kuma hadisin da ya zo cewa kawai shi a zakari tsoka ne a jikinka wanne ne ya zo da sabon abu na a wanne ne ya zo da sabon abu a ciki na mamman ta zakara hu ya wabba yanzu a wanda yake jayayya cewa azzakari doka ne a jikin shi kaga kowa ya sani amma ta wabba din da ya zo din nan sabo ne so yana daga ciki idan aka samu naqil anil asl da kuma baƙin anil asl to za a gabatar da naqil anil asl ina fatan mun gane saboda haka waɗannan su ne a sharuɗa da malamai suka faɗa umuman game da dasti shi kuma a malam

Malam جعلا فما malam yake cewa wa aslu an naqliyu minhu ma nuqil tawaturan wal yace nusus ɗin da ake kafa hujja da su a shari'a sun kasu kaso biyu akwai mutawatir akwai kuma ahad shine abin da yake nufi a wannan baitin shi mutawatir shine ma rawahu adadun kathirun an mithlihim tawafuquhum ala al-kadhib wa kana musnadu khabarihim al-kadhib wannan shi ake kira al-mutawatir mana shine nakalin da yake da sharuda guda hudu ma'ana na farko ya zama mutane da yawa sun rawaito na biyu ya zamanto su ma sun rawaito a wajen masu yawa irin shine ma'ana an mislihim na uku shine ya zamanto babu yadda za a sada a ƙarya na hudu shine ya zamanto cewa dukkansu sun yi amfani da shi kamar su ce shahidina ko akbarana ko wani abu makamancin haka wanda ake yudrak idal hawa khams ina fatan mun gane wannan shi ake kira mutawatir shi kuma al'ahad shi ne marawa talatatun ba akta malam ya buluk haddasta wato shi ne duk nakalin da mutum ɗaya ko biyu ko uku suka rawaito in dai bai kai wato ba malamai sun yi saɓani wannan adadi ne idan aka samu a nasi ake kiran shi mutawatir akwai malaman da suka ce shine idan mutanen suka kai saba'in saboda annabi musa da ya yi tsoron bani isra'ila kasu wannan cinsa ya so su gana da ubangiji kasu ya tashi kaga da mutum nawa ya tafi waktara musa saba'i na rajulan katina saboda haka suka ce mutum saba'in wasu suka ce mutum arba'in amma dai zance mafi inganci shine duk abin da ya zamtar da cikakken ilimi wanda baya bukatar nazari shi ake kira masa wasu yanzu a cikin kuna akwai wanda ya taba zuwa amerika ba wanda ya taba zuwa amerika ba tambaya na babu tsayin to akwai wanda yake kokonto akwai wani gari mai suna amerika yanzu ila ku dambace da wani manyan ƙaryar banza ne ba wani gari mai suna amerika menene dalili ne saboda kana yawan ji ana faɗa kana na yawan ji wannan yasa ka samu ilimin tsoroyi saboda haka shi yasa shi mutawatir waɗanda suke ba shi shara'i na biyar suna cewa ifadatu ilmi sami'i, mana ya zama kawai ka ji ka gamsu don haka malaman hadisi ba sa bincika hadisi mutawatir in dai hadisi ya kai martaba tawatir ba a bincika sanadinsa saboda me saboda tuhilul adatu tawaquhum wa tawafuquhum alal kadhib in ka ji ana hadisi da'ifi hadisi muqati hadisi murtal hadisi modal ka ji su malam murtala da suna ta bayanai duk wannan kashe kashen hadisi a hadisi amma shi hadisi mutawatir ba shi da irin wannan kashe kashen saboda shi yufidul ilma lisami'i yufidul ilma zaruri shi kuma hadisi ahad yufidu al ilma nazari mana ya taju ila dirasa saboda ne kamar yadda al'allama shek abdulkarim al-khuzair ya faɗa ya ce yanzu idan da za a tambaye ka hadisin da imamu malik ya infiradi da shi ya rawaito shi kadai idan aka ce maka imam malik zai iya kuskure ko ba zai iya kuskure ba me za ka ce na zai iya to shine dalilin da ya sa kabarwa hadiya ta ila istidlalin wa nazar ina fatan mun gane amma man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar bai saba'in ne suka rawaito aka samu da yawa masu rawaito ya kake gani za iya samun kuskure ba zai yi ba shi yasa ko kafirai ne in dai sun kai haddata wasu kamar yadda ibn qudama ya faɗa a rauga to magana ta gaskiya ce ina fatan mun gane saboda haka malam yake cewa tawaturun naqlul jam'in hasala idan aka ce mutawatir shine abinda ya zamanto mutane da yawa sun rawaito ilman kuma yana haifar da ilimi zaka ji kagansu yanzu idan aka ce maka sarkin ne da yaransu da gaske ne sai ka ji bbc sun fada sai ka ji america sun fada sai wani ma yi maka waya daga nija yaya kake gani ka da ko baka yadda ba to kaga ya zama mutawatir amma lokacin da ka fara ji za ka yi kokwanto saboda ne saboda lambi fit al'ilma abdaruri ina fata mun gane malam yake cewa wa an hada siwa hujju ila mun yi magana Ba huta wa turul isnadi fa qati'un wa a ahad duk mutumin duk hadisi ko aya wacce ya zamanto ta zo da hanya mutawatira mutane da yawa suka rawaito to kawai wannan ƙafi ne ma'ana nassi ne ƙafi saboda haka shi sa malamai ba su yadda da ƙira'atu shazza ba kamar yadda malam zai zo ya faɗa nan gaba saboda haka ga yanzu irin su wa a kuma ƙira ibn mas'ud ce saboda haka sa ba ƙura'ani ba ce hafizu ala salawati wa salatil wusta salatul asr na na aisha da hafsa sun karanta ina fatan mun gane saboda haka kasancewa shaz ne shi kuma ƙur'ani sharɗuhu tawatur ba za a aiki da shi ba shi kuma hadisi saboda mafiya yawancin hadisai ahad ne idan haka ana aiki da hadisi a ahad idan an tabbatar da ingancin shi amma shi alƙur'ani Allah subhanahu wataala ya taimake mu kusan a kirawo in sha zaɗin ma 'yan kaɗan ne saboda haka duk alkur'ani wanda muke karanta gaba ɗaya shi mutawatir ne ya tabbata daga sabai masu yawan <clears throat> na saboda haka a hadisi ana samun ahad ana kuma samun mutawatir amma a alkur'ani akwai mutawatiri amma cin ahad ana aiki da shi ne abin da malam zai karanta mana وفي القرآن شرطه التواتر وإن خلاف فالاعتراض ظاهر الشافعي بخمس خير ضعات لا أقل حرمة لله لأن ذاب في صحيح مسلم من القرآن نحن لم نسلم جوابهم فالشرف في التلاوة للحكم في للحكم فهو ثابت الدلالة نعم ذكاء لذاك الاشتراك أهل الحنف كتاب الصيام حرز الحلف إذ من قرن إذ قراءة ابن مسعود أتى قلنا قلنا قرانيته ما ثبتا من ذاك قولهم بأن الأربعة في آية الإله فرد الرجحة إذ زاد فيهن أبي بعد إن صاروا عن أصحابنا بعد بعد سئل إذ لم يواتر إذ لم يواتر لم يوافر فيقولون العمل حكم به ولو بآحد حصل kamar da muka sani alkur'ani an yi ijima'i cewa in ya zama mutawatiri za a yi aiki da shi amma idan ya zama to a tun za a yi aiki da shi malaman usul sun yi maganganu akan haka kusan maganganun za a iya dunkule su akan maganganu guda akwai waɗanda suke cewa har shaz ma wanda bai kai hajji tawatur ba za a yi aiki da shi dalilin ko shi ne saboda aƙalla zai ɗau daraja hadisi tunda zai zamanto cewa shi wanda ya faɗi ƙira'a ya ji a wajen annabi ne sai ya zaci ƙur'ani ne saboda haka sai ya haddace shi a haka to kaga idan muka ɗauke shi akan martaba hadisi zai zamanto cewa aƙalla zai iya fassara alƙur'ani kuma za a yi aiki da shi wannan yana daga cikin dalilan da ya sa malaman fikihu suka tafi a kan cewa idan aka zo fara hayanta hannun farawo za a fara ne da hannun dama saboda me saboda kira'ar abdullahi dan mas'ud da ya karanta wasariq wasariq ufaqqau aymanahuma haka ya karanta ta saboda haka suka ce Allah kira'a shazza za ta zamanto cewa tafsiriya ce ya zamanto ji yayin da Allah ya yi alƙawari zai kiyaye alƙur'ani to babu yadda za a ce wani ƙur'ani mutum ɗaya saboda haka zai iya yiwuwa ya zamanto ya ji ne a matsayin hadisi ne ko fassara ce annabi ya yi don haka shi kuma sai ya rike saboda haka ga yana nan a matsayin cewa hujja ne amma ba ƙur'ani ne. akwai waɗanda suke ganin cewa ba ba za a taɓa amfani da shi ba saboda ba ƙur'ani bane zai iya yiwuwa ma mazhabin rawun ne yake karantawa akan haka misali a ce shi rawun da ya rawaito yana ganin cewa hannun barawo ya kamata a fara yankewa na dama saboda kawai sai dinga fassarawa haka ya dinga karantawa haka domin ya fahimci aya yadda ya kamata akwai alamun cewa su kansu malaman malikiya kamar yadda wasu malaman usulun suka faɗa su ma ba su yadda da kira a shaga ba don haka ba ta aiki da yake ce sa shi ma a nan gurin a shi sani ya kawo irin misalan a ƙur'anin da bai tabbata ba na kuma ba a aiki da shi malam yake cewa wa fil qur'ani ta tawatur dan haka shi qur'ani shar'i shine ya zama mutawatir wa in kala ikira ikram zahirun in dai qur'ani ya zama ba mutawatir ba to akwai matsala saboda haka dole za a tuskuni maganar wanda ya kawo Ya ce a shafi ibe kamfi ayyar ba'ad la bi aqalli hurmatin lil'ad al-qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم إلى الرضاعة تو شن wannan الشاعر ود أكتشي إما in يا كي تا حرمت عبريك عدد الشاعر a gare da haka su a wajen shafi'iya suka ce shi ne biyar mu kuma shi ne a abin da nana aisha ta rawaito cewa kana fi ma unzila miyar alquran ashru raba'atin na wa nusikna da kamfi raba'at farkon abin da aka sauka shi ne shayarwa guda goma ita take haramtawa sai kuma aka soke ya zama shayarwa guda biyar to mu da yanzu ai babu ko malam mustapha kai ne kankara akwai ba wannan aya haka ya zuwa sayi musulun daga nana isa to kaga tun da babu zai zama to kira'ar shazza ce saboda haka tun da kira'ar shazza ce malamai suka ce ba za su yi aiki da ita ba kuma ita na na aisha da ta faɗa ko wanda ma suka ba'afa hadisin duk da yana cikin musulun suka ce ya ah, wannan zai buɗe wa rafi za kofa. ya zama suke a ƙurani ma akwai abin da an goge shi tunda ta ce fatu fiye rasulullahi sallallahu alaihi sallam wa hunna mimma yuqra annabi sallallahu alaihi sallam ya mutu kuma ana nan ana karanta waɗannan ayoyin dan haka ba wani tafriji da zaka iya yi wa wannan magana tana na Aisha illa kawai ka ce qira'atu shazani saboda haka tunda qira'atu shazani a malaman da suke aiki da ita kamar shafi'iyya sai suka ce idan mace ta shayar da kai in dai bai kai shayarwa biyar ba to ba ta haramta a gare ka ba ina fatan mun gane to amma wajen malaman malikiya ba ka amfani da shi kamar da malam yake cewa bi anna ka fi sahihi muslimin min alqur'ani nahnu lam nusallim sun ce haka aka rawaito a sahihi muslim amma dai mu dai ba mu yadda ba ba mu yadda ba saboda me saboda bai tabbata a matsayin qur'ani ba yace jawabuhum jawabin da suka yi su shafiya suka ba mu ansa fasharku fitilawa suka ce ai sharaɗin ƙur'ani kan ya zama ƙur'ani a ce sai ya zama mutawatir to wannan sharaɗin a karanta shi ne amma ba aiki da shi ba shi ne hukumu kuma huwa sabitu dilala don haka tun da dai hukunci yanzu muke buƙata ba wai a karanta ba to wannan ba zai hana aiki da shi ba duk da ƙira'atun shazani malam yake cewa min zalika shira'u ahli al-hanafi yana daga cikin kira'o'in inda ba kai hadda tawatur ba mutanen mazhabar hanafiya da suka shaɗanta cewa idan kai rantsuwa ya to za ka yi kafara kuma ba za ka iya ciyarwa ba kuma ba za ka iya musu sutura ba to in za ka yi azumi ya waje ba kai uku a jere saboda ƙira'ar ibn mas'ud la yu'afizukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'afizukum bima aqadtum al-ayman fakaffaratu it'am ashrati masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'atin haka ibn mas'ud yake karantawa saboda haka hanafiya suna aiki da kira ibn mas'ud da masu maza ba su da gaskiya abin da suka gina akwai maganganun ibn mas'ud dan haka su suna kafa hujja da wannan kira'an na cewa in dai za ka kafara rantsuwa sai ka yi a jini malam ya ce izinin kira'at ibn a haka "Kunna ƙur'ani ya tuwo ma bata" sun ce da kira ibn mas'ud ne amma mu gaskiya mun ba su amsa cewa tunda bai tabbata ba ne kawai in ka zo yin kafara ka ko a rarraba kai ba matsala malam yace min za ka qawluhum bi anna al-arba'a fi ayatil ila zarfur raj'a iz zada na ubayyun ba'da in fa'u wa an ashabina ba'du ta'in a cikin Al-Qur'ani, Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul baqara aya ta 226 lillazina yuquluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u inna Allah ghafurur rahim a kira'ar ubayy bin ka yana karantawa olo yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fihinna fa inna Allah ghafurur rahim haka yake karantawa saboda haka ayat tana magana akan ila'i na cewa idan mutum ya kaurace wa matarsa baya saduwa da ita idan mutum ya ƙaurace wa matarsa baya saduwa da ita to za a ba shi tsawon wata hudu in bai dawo ba to sai ya sake ta ko alƙali ya sakan mai to amma su hanafiya a wajensu in ya zama bai dawo a cikinsa ba to gaba ɗaya ba shi da damar da zai iya yin koni kawai ta sau saboda ne saboda yana karanta fa in fa'u fihinna ne izza da fihinna ubayyu ba da in fa'u saboda haka yana ƙara fihinna amma a wajen malikiya za a fara masa itibari ne bayan wata hudun sai ya cika wata hudun sannan za a neme shi koya saki koya koya zamanto cewa ya alkali ya sakan mai ko kuma ya dawo su gaba da saduwa malam yake cewa izlam yuwatir fa yaquluna al-amal hatmun bihi walau bi ahadin haka amma su suna cewa ya wajaba a aiki da shi duk da cewa ta hanyar ahadin yanzu na yaka وفي الحديث النقل بالتواتر ليس بشرط أخذه الجماهير إلى الذي بمقتضى القرآن قال ففشرك قال ففشركه على الإيقان ففي القرآن الغسل للرجلين وفي الصحيح مسح للخفين فمن عزى الصحيح للآحاد فقل له ذات على الفراد فضل كل له تواتر أي معنوي وهو أن ظاهر نعم وبعضهم يرد ذا الأعادي فالاحتراب والجواب بادي mun ji cewa a wajen da yawa daga cikin malamai ba su yadda da kira a shaza a matsayin abin da za a kafa hujja da shi a shari'a ba kuma an yi ijima'i cewa dai ba ƙur'ani ba tun tunda ƙur'anin da aka yadda da shi shi ne ƙur'anin da sayyidina usman ya tara a cikin zamanin mulkinsa ko zamanin halifancinsa yawwa saboda kuma shi bai tara da ƙira'atu shaza ba amma hadisi an yi saɓani shin ahad za a kafa hujja da shi ko ba za a kafa hujja da shi ba a wajen jumhur kamar yadda malamai ya faɗa ana kafa hujja da al'ahad shine wa fil hadisi na bit tawaturi laysa bi sharfin asirin jama'i mana hadisi ya zama mutawatir ba ba ne a wajen mafiya yawan malamai saboda haka akwai dalilai da yawa da malamai suka kafa hujja da su waɗanda suke nuna halaccin amfani da hadisi a had daga cikin dalilan da suka kafa hujja da su shine na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi yana aika sahabbansa su je gari su isar da musulunci su isar da zancen shi kaga wannan yana nuna cewa me annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da me da mutawatir da da ahad ko saboda yanzu ya aiki mu'az zuwa yaman ya je ya koya wa mutane addini mutane nawa ne shi kadai ne ahad ne sannan kuma da sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuttura wasu gurare sannan su ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna aiki da ahad kaga yanzu lokacin da wata mace ta je wajen a ah, sayyidina abubakar take ce masa jikanta ya mutu ya bata shi tana da gado sai ce lana alamu laki ki kitabin na nasiban mu mu san wani rabo da kike da shi a cikin littafin Allah ba kenan kawai sai Muhammad bin Maslama sai ya tashi sai ce ya shaida annabi ya bata sulusi sai Mughira bin Shu'ba shi ma ya tashi sai ya karfafa wannan magana saboda haka ya bata sulusi kaga aiki ne da kabaru aha tunda mutum biyu ne lokacin da sai na umar abu musa al'ashari ya je ne izini a wajen shi uku sai ya zamanto cewa bai fito ba da ya zamanto bai fito ba daga baya da ya fito sai ga bai ga abu musa ba sai sai a dawo da shi da aka dawo da shi sai ce aka yi kanin izini kuma kan na fito ka koma yace ce ana ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alisti talatan fa in uzina laka wa illa farji ana neman izini su uku ne in ba ba ka izini ba kawai sai ka kama gabanka ya ce kai kai kai wannan hadisin ban taɓa jin shi ba dole sai ka kawo min shahidi akan wannan hadisin sannan na yadda da shi saboda haka aka ji abu ta al-khudri ya tabbatar da cewa shi ma ya ji hadisin kaga duka kabaru ahad ne sannan lokacin da na na fatima ta zo neman gadon ta wajen sayyidina abubakar kaga sayyidina abubakar shine ya kafa mata hujja yake ya ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma sharra anbiya ila nurat ma taraknahu sadaka mutara annaba ba a gada mu duk abin da muka bari sadaka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya aka yi sabani a ina za a rike shi sai abubakar ya ya taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ana rike su ne a inda suka mutu wannan shi ne dalilin da ya sa aka rufe shi a ɗakin na na'isha ga wannan kabaru ahad ne yanzu hadisin da yake umda ne a addinin mu gaba ɗaya hadisin niyya innamal malamalu bin niyyat kabaru had ne saboda duk sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab ne kawai ya rawaito shi mutum ɗaya ne ya ji a wajen Umar shine alqama bin waqqas laifi a wajen ma mutum ɗaya ne kawai ya ji shi ne ibrahim bin muhammad Sanyi, a wajen ibrahim bin muhammad Sanyi shi ma mutum ɗaya ne kacal ya ji shi ne ya haya bin sa'id al'ansari shi kaɗai ne ya zamanta cewa ya ji wannan a hadisin a wajen abu musa al'ashari ina fatan mun gane bayan allah rama alaikum da allah kakkura ba abin ne ilimin usul yana buƙatar tarkibi wa za ku raba musu hankali na ina fatan mun gane saboda haka dai addinin musulunci kamar yadda suka faɗa daga cikin wujojin waɗanda suke amfani da kabaru ahad malamai su ne mafiya yawa suka ce da yawa idan ka bata kabaru ahad da yawa za ka lallata shari'a don duk yawancin shari'ar musulunci da kabaru ahad ta tabbata ina fatan mun gane saboda haka in dai hadisi ya inganta ko da mutum ɗaya ne ya rawaito to wannan hadisin ya ba a yi aiki da shi amma malam a nan gurin ya yi to gaciya ya ce illallazi li muktazal qur'ani khalafa fashruhu alal iqani wannan wata matsala ce shine hal yin yumsaku al-mutawatir bil ahad mana idan aka samu ƙur'ani ko aka samu hadisi mutawatir shi za a iya samun ahad ya zo ya zamanto cewa ya goge shi akwai malaman da suke ganin ana iya goge mutawatir da ahad daga cikin misalan da suke kawowa shi ne a ah, faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a suratul baqara kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabin kaga wannan aya tana tabbatar da cewa ana yin wasiya ga wanda yake makusanci suka ce khabaru ahad ne ya goge wannan aya shine annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه Allah ya ba wa duk mai haƙƙi haƙƙi da saboda haka daga yau duk magaji ka a ba shi gari. Ka ai mai wasiya, don haka magaji ka ai mai wasiya, ina fatan kun gane. Na'am, amma shi malam anan gurin yana ra'ayin cewa ba a goge mutawatiri da ahad in dai ya zamanto zai goge ƙur'ani ƙur'ani ƙur'ani ne yake goge shi ko hadisi mutawatir a ra'ayin malam da kuma ra'ayin wasu malaman usul da kuma asalin shi tilmisani wanda lissafin nasa ne shi ne malam ya kawo wani dalili wanda wasu za su iya kafa hujja da shi sai kuma ya ba da amsa yace fa fil qur'ani al-ghasl lirrijlayn wa fi sahihi al-mashu lil-khuffayn yanzu a cikin alqur'ani Allah ya ce aya ta shida a suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salati faqtilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga yanzu wannan idan muka kalla za mu ga cewa yana magana ne a kan ya waje wa mutum ya wanke kafan shi amma kuma ga hadisin sai dina ali laukana jini bin ra'ayi lakana asfal al-kufi aula bin masi bin a'law da kuma hadisin muhira bin shu'ba ko da yazo zai cire wa annabi takalmi yana alwala sai ce da'a ma fahimmi a da kaltu kaga yana nuna cewa ba dole sai ka wanke kafa ba to kaga zahiri akwai ta'aru tun daga aya ta shida ta ce a wanke kafa shi kuma ga hadisi wanda kuma bai kai watiri ba ga ya zo shi kuma ya ce a yi shafa to ya za a nan malam sai ya ce man azasta ihalil ahadi fa kullahu zaka alam firadi duk wanda ya zo ya ce maka wannan hadisin da ya zo a bukhari ai mufarad ne to aka iya goge aya wacce take mutawatira sai ka ce masa a'a in ka kalle shi shi kadai to haka ne tabbas a ne amma idan ka kalla sai daban-daban akan shafa akan kufi da suka zo daga sahabbai to fa zan min kullihi lahu tawatur ai ma'ana wiyun wa huwa amrun zahir idan ka tattara su zai zama tawatur ma'anawi akwai abin da malaman ulumul hadis suke ce mai almutawatirul lafzi akwai kuma almutawatirul ma'anawi almutawatirul lafzi shine ya zamanto lafazin gaba daya ruwatin sun yi ittifaqi wajen rawaito shi da haka kama hadisin man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar akwai kuma abin da ake kira almutawatirul ma'anawi shine kowa ya hakaito wani abu daban amma kuma dukkan abin da suka faɗa yana kaiwa zuwa ga abu guda ɗaya yanzu kaga idan muka zo kan hadisin masu al khuffain kowanne a su a hadi amma kuma idan ka tattara su ta fuska cewa dukkansu suna magana akan shafa akan kufi za su iya kaiwa darajar tawatur muhira bin shuba ya rawaito jarir bin abdullahi al-bajali ya rawaito saidina aliyu ya rawaito sahabbai da yawa sun rawaito hadisin shafa akan kofi shine abin da malam yake nufi na cewa idan ka tattara su duka za su zamanto mutawatir al-ma'anawi dan haka tun da sun zama mutawatir al-ma'anawi ba matsala idan sun ɗauki hukuncin da aya ta faɗa amma dai ahad a karan kansa shi kaɗai ba zai iya canza aya ba malai ce wa ba'dhum yaruddu zal ahadi bali irabu wal jawabu ba ne akwai waɗanda kuma ba sa yadda da hadisi wanda yake ahad malam yake cewa amma insha Allah za a yi cikakken bayani game da a itirabat din nasu da kuma abin da suka faɗa mana akwai malamai da yawa waɗanda ba su yadda da wasu hadisan ba saboda kasancewarsu ahad insha Allah ta'ala a jawabin da kuma nau'ukan hadisan da aka juya zai zo nan gaba amma dai wasu daga cikin waɗanda ba su yarda da hadisi ya haɗa in kafa hujja da cewa shi wanda ya rawaito hadisi zai iya zamanto cewa ya yi kuskure sannan kuma bai kamata a gina addini a kan zato ba tunda yana ɗaukar kuskure yana ɗaukar rashin kuskure to kawai ba za a yi da shi ba wa bayanan kuma za a ji su nan gaba da kuma misalan da mazhabobi daban-daban suka yi raddin su da kuma dalilan da ya sa suka yi raddin waɗannan hadisan Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda take yake so za mu ɗan ba da dama a yi tambayoyi na inda mai tambaya نعم وعليكم السلام ya ce wa idan aka samu a jiski mutawatiri zai iya goye kira hasasa idan suka ci karo da juna to wannan a wajen waɗanda suka yi da kira hasasa ɗin kenan yau waɗanda ba su yadda da ita ba kwata-kwata ma aiko daraja a hadisi ya haɗa ta kai ba to a wajen waɗanda suka yadda da ita ya fi ta ƙarfi mana kaɗan Na, na, wa alaikum assalam ƙuranin da aka haɗa shi a zamanin da ya ne akan mutawatirai ayoyi mutawatirai da kuma ya muka zo muka samu a kira'o'i an ka samu kira'o'i bakwai ko goma kamar da muke mm. ban sa abin da malam zai mm, ya ce duk da ma dai kowa ya ji abin da ya faɗa na cewa ya za a yi na cewa ƙur'anin da aka tattara a lokacin sai na usman mun ce duka ba rubuta komai ba sai abin da yake ce su sai aka samu kirawoyi bakwai ko goma ko sama da haka ma tunda sun mahawara goma tunda ƙura ɗin ne bakwai kowanne kuma yana da marwaitansa akwai ma ƙari alakulli hal su ma dukkan su mutawatirai ne dukka su ma waɗannan kirawoyin da ka gani su ma mutawatirai ne saboda haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi a sallallahu alaihi wasallam yana cewa unzila alqur'anu ala sab'ati aharufin idan an yi sabani da yawa ne ma'ana aharufin ina fatan mun gane saboda haka su ma duk waɗannan kira'o'in tabbatattu ne kuma su ma dukkan an tabbatar da su a lokacin ba wai kira'a su kawai sai dina usman ya rubuta lokacin da ya tattara waɗannan sahabban guda hudu ba a ƙarƙashin jagorancin zai dubi da ba wai iya waɗannan kawai aka rubuta ba ina fatan mun gane da haka kuma waɗannan kira'o'in guda goma dukkansu sun tabbata kuma dukkansu mutawatirai ne ina fatan mun gane na alaikum salam Mm. to annabi ya ba shi shaida shi abdullahi dan mas'ud na cewa ku zo alquran min arba'atin ko daga ciki ya ce ibn ummi bari, ko shi ibn ummi abdin ko yawa ibn ummi abdin saboda kaga shi ne abdullahi dan mas'ud ai shi ba wai daraja ce take sa aka ta zama shaza ko ta zama mutawatira ba kawai kai kadai karawai to shi yasa ta zama shaza. su kuma suna ganin a matsayin ƙur'ani da mahimmancinsa ba zai taɓa yiwuwa ya zamanto mutum ɗaya ji ba in muka zo nan gaba za ku ji a su hanafiya a hadisi ma in dai ya zama hadisi ne da mutane suke tsananin buƙatarsa to in mutum ɗaya rawato ba ka aiki da shi ka gane abin da ake nufi saboda su suna ganin ba zai yiwu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutum ɗaya ba to shi ma qur'anin yana daga cikin dalilan wasu waɗanda suke gani in je kira'a shazaji ba za a aiki da ita ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai yi a ce mutum ɗaya sanar ba na farko yana da kutabul wahyi su zaid bin sabi su muawiya bin abi waɗanda suke rubuta mai wahayi ya za a ce mutum ɗaya ne kawai ya yanzu ba zai yi ba shi yasa suka ce a abin da ya sa ba ma aiki da ita shine na farko zai iya zama mazhabin sani na biyu zai iya zama tafsiri ya ji annabi ya faɗa suka ce kuma wa ma'at taraddudi la yu'mal bihi saboda kullu dalilin ta tasarraqa ilayhi al-ihtimal batala bihi al-istidlal dan haka ba za a yi aiki da shi ba ina fatan mun gane na'am alaikum assalam alƙawa'idul fiqhiyya ina ga shi kake nufi an gina su ne a kan haraji kuma yawancin su kawai ne Mustapha. alaiha saboda haka za ka iya karantawa ka fahimta iya abin da nake tuna kawai fikiya din dinnan ba wani abu da ya kawo wanda ya zamanto ya saba wa malikiya iya abin da nake tunawa Allahu alam na'am na'am akwai mai wata tambaya wa zai kawo min dalilai biyu daga cikin dalilan da waɗanda suka ce za a aiki da kabar a suka kafa hujja Mm. ga wani malami ta na eh, na abubakar yana wani shogo sau na uku ba mana lokacin da annabi sallallahu ya rasu aka rasa ya za a yi sai sai na abubakar ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annaba idan sun mutu a gurin an shirye su saboda kawai gadan da yake kwanci aka yi aka daidai sai sun gurin aka rufe shi na na haka ne ah. menene dalilin waɗanda suka ce ana aiki da kira a shata da ne suka wuta waɗanda suka ce ana aiki da kira a shata ne wanda su ga wani can ya so ko hular shi ɗan jikin window suka ce mana ba za ta gaza hadisi ahad ba saboda haka za a yi da wannan shi ne dalilin da suka kafa da shi gaskiya ne yana daga cikin dalilin to a tambaya ta ƙarshe mala ya faɗa abubuwa guda biyar ko waɗanda su ne masajir wannan ake kafa hujja da su waye zai iya lissafo min duka duk wanda ya san bai haddace biyar ɗin ba dan Allah kai daga hannu na'am to ga wani na a waje a ba a gaban ka bismillah in dai ka san ba su cika ba dan Allah ka kani na mu je to ƙwarani eh na na ta ya yi kokari ta Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu kamar yadda yake so ya kuma tabbatar da mu akan daidai kuma ina fatan darussan nan za a dinga muraja a su kamar yadda nake yawan maimaita muku kuma yayanmu da samun taƙa ya faɗa muku a ilimin usul yana buƙatar zage dantse da kuma jajircewa saboda haka ya wajaba a ƙara himma a kuma ƙara ƙoƙari allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai mun haɗu a cikin darasi na gaba insha Allah ta'ala